Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Assalamu alaikum masu sauraron Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na tsintsiya da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kafin Malam Aminu Abdul Baka Noma na ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke Kano da kuma shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da raya ƙasa ɗan hajiya mai 'yan kunne su shigo wannan zauren su bayyana mana irin abubuwan da ƙungiyoyinsu suke yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna tsakanin al'umma. A makon jiya kun ji ta bakin Saje Lamai sarkin yakin Awak wanda shi addinin gargajiya yake bi. ya yi magana kan abubuwan da yake ganin suna haddasa rashin fahimta da rikici tsakanin addinai da kuma ƙabilu. Na tambayi sarkin yakin Awok da ya bayyana mana matakan da yake ganin za a ɗauka domin tabbatar an zauna lafiya. Tun da sanin kowa ne cewa ba tare da zaman lafiya ba ba za a sami ci gaba ba. Ina ba da shawaran amma dai ina sarkin lissafin kasar awak da kuma ina da mukami a masarautar awak ina sarkin yakin awa shawara na ita ce da ya gamata shi shugaban kasa ya duba zaman zaman mutunta wayannan manyan sarakunan gargajiya har zuwa kananan jawarabe kenan na farko don yin haka su wayannan sarakunan nan su suke tare da jamansu su su suka san a akwai bako ba bako a akwai wayanda suke addinin kirista da wayanda ba su addini da wayanda suna musulunci duka shi ya eh, su suka san su don haka ina kiran cewa shi mai girma shugaban kasa ya ba wa sarakunan gargajiya martaban zaman kansu ba dai su zama a kankakin hukuma ba na farko na biyu kuma na ba da shawarar cewa a su kotu kotu ma tana cikin wayanda suke asada suke kara abuna ya musa hankalin eh, jama'a saboda idan yau misali na sami sabani da dan wana idan na kai magana a kotu to sai a tafi cewa maimakon a kashe wuta ko kuma a kore wanda yake da laifi sai a yi mana bugun kadanya to a takaice dai kana ce a takaice dai abin da kake cewa tsarin shari'a ba a yin adalci kenan ko ba a yin adalci a bangaren shari'a na kasan ne bayan su suka rike da doka haka ma yan sanda su ma ba su adalci wa jama'a Galibi akan yi bayanin cewa yawan zaman kashe wando ne ke sawa ana yaudarar mutane musamman matasa ana amfani da su wajen tada hargitsi. Filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya gayyato Malam Aminu Abdul Baka Noma na ƙungiyar wandar da zaman lafiya ta matasa da ke kanan dabo. To Malam Aminu kowa ya san cewa hargitsin addini ya fi kowane hargitsi muni idan ya barke. To ire-iren eh, misali ire kamar su matasa akwai abubuwan da kuke na wayar musu da kai? Eh kwarai kuwa ai da ma kamar da yake faɗa mafi yawanci gaskiya zaman banza yana kawo wani dan da yawa iska wato wanda suke tada hankali a gari Ni kana ana ce gaskiya wallahi ba masu aiki ba masu ba masu sana'a bane ko kaga shi sa mu har kullum kamar irin kungiyoyin mu mukan kokari mu ga cewa mun samar irin wayannan matasa aiki wanda muka ba aiki muna kokari mu ga mun rage musu in sana'a ce tunda mafi yawancin su mutane sun dan fara waraka a da sai mutum ya ce shi ya rena sana'a ba zai ji karamar sana'a ba to amma alhamdulillah irin wayar da muke da mutane yawa mutane suna samun waraka sukan amfani da karamar sana'a ɗin su da sun je suna yi da bar zaman banza ɗin su ina ganin cewa hanyar da nake je gurin wayar da mutane akan adadin zaman banza ɗin shi ma kansa yana taimaka gurin rage irin wannan fitattunu da aiki dama tabban da aikin yi wallah ba ma kama rigima ba. To, to su kuma mutanen da suke amfani da irin waɗannan matasan fa akwai wani abu da kuke yi? A to gaskiyar magana da yawa su kasa mana kiran su. Mafi yawanci za ka samu duk wanda suke haɗa irin wani za ka cewa shi ba za ka ‘ya'yansa a wurin ba. To kun san irin eh, bantanin numfashin ka ba kun san irin wa'annan mutanen ne kun san su? Eh, eh, mun san su misali kamar 'yan siyasa kamar 'yan siyasa amfani da irin wannan damar ne amfani kamar 'yan siyasa dan sa zai fito yana takara ta karamar karamar kuma ko suna ko da a ce mata kan gona yake sai amfani da 'ya'yan mutane ebe su ya dinga ba su kayan shaye-shaye da makamai saboda saboda sa. amma abin mamaki ba mu taba ganin 'ya'yansa ko ku ba ganin 'ya'yansa a cikin wannan tafiya ba sai da biya 'ya'yan wasu 'yan talakawa marasa ake yi kawai idan da shayar da su kayan maye domin su je su shayar da fitina. Kuna da rassan wannan kungiya ne a wasu jihohi ko ko kawai a nan Kano kuke? eh to gaskiyar magana dai yanzu dai a Kano muka fara yanki amma muna tunanin insha Allah za mu bude abin da kai ga sauran jihohi tun da irin wani abubuwan sai gida ma su manga na ya karfi abin ɗari da sun yi suna sannan za mu fitar da shi amma insha Allah muna tunanin fitar da shi da ma waje sauran jihohi. To ɗazu mun yi magana akan cewa galibi a zaman kashe wando ne shi yake haddasa waɗannan rigingimu da kuma irin mutanen da ba su son a zauna lafiya suke amfani da musamman matasa wajen taukai mai kake ganin yana jawo irin wannan rigingimu kamar na addini da kabilanci da sauransu. Wato kamar na addini abin da ke jawo shi gaskiya rikin fahimta ne. In dai har ka fahimci kai kan ka gina wa naka addinin yana ganin ba za ma ka kushe addinin wancan ba. Rikin fahimta wato a jahilci jahilci kenan yana da tasiri don wannan bangaren. Wancan bangaren kuma kamar nan su matasa marasa aiki ne. Ta wannan bangaren in dai har za a samu da matasa aiki ne. Insha Allahu za a rage irin wannan matsala ta yawan tashin hankali wato tsakanin wato matasan ne kenan. To su kuma masu amfani da mutane fa wani kira za ka musu? A kiran da musu su ji tsoron Allah. Ruwan ta ɗafa na kowa ne. In kana ganin ba kai kaya su shi ba. To duk lokacin da ka ɓata shi in je ike kawo fitina sauran su fitina ba za ta yi dawa ba kanka. Domin kuwa in kana ganin kamar kai ɗanka ɗanka in je ce guda misali ka amfani da ɗan wani to fa ba ma shi zai haɗu waɗannan ka wata fa na kaɗan kuma sai zai gurɓace. To madalla mun gode da wannan bayani da aka mana Allah ya saka. Amin ni ma na gode haja. Sawa ni Buzaye Hajiya mai 'yan kunne kai ne shugaban wannan kungiya ta ma'abota kafafen yada labaru da kuma raya ƙasa. A wannan kungiya da eh. kuka kafa shekaru nawa kenan da kafa ta kuma menene makasudin kafa ta? Alhamdulillah hakika kafa wannan kungiya bai wuce shekara hudu ba a yanzu haka da muke ciki yanzu nan. Aikace san shi wannan kungiya da muke yi muna aikace aikace ne ta bangaren ziyara ta bangaren tallafawa marayu. To wannan kungiya ta ku kuna da rassa ne a jihohin Najeriya ko ko a nan kuke kawai Abuja? Eh, hakika jiya wannan kungiya ba ta tsaya a iya Abuja ba ne amma asalin kafa ta a nan Abuja shi da cibiyar wannan kungiya a yanzu haka muna da rassa a jihohi. To ya zuwa yanzu wannan shiri da kuke na wayarwa da mutane jama'a muhimmancin zaman lafiya dinnan ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuwa? eh to hakika haja a nan zan iya cewa kwalliya ta ga kudin saboda domin me irin rikice rikice da ake can baya idan kika lura yanzu abin yayi sauki za mu sai insha Allah muna ganin kuma irin kira kira da muke din ana samun nasara a game da wannan kira kira musamman kamar kiduba jos irin faɗace-faɗacen da ganin ka samu can baya amma yanzu sai ki ga abubuwan yanzu ne insha Allah duk wanda yake zai ga abin lalle an samu canji a wannan irin abubuwa suke faruwa a baya a wannan kokari da kuke na ganin an zauna lafiya na ce waɗanne matsalolin kuke yin ata kuke kicibar da su. Eh, hakika aja muna kicibar da matsaloli domin me ku dai kokarin da muke iya mu ga mutane an zauna lafiya matsalolin da mu je kuke fuskanta a yanzu haka wanda mu kamar yanzu a wannan ita kungiya ta mu muna da matsaloli na karancin mu dai ba mu da kuɗi a yanzu haka dukkan irin yadda za mu je mu samu mutane mu zauna su muna samu mu je mu kai zaran da kuɗaɗen muke shiga mota duk da muke samu muna son mu samu mota ta mu ta taron su za mu rinka shiga lunguna lunguna dan wayewa da mutane kai matsayin zaman lafiya na a ƙasa haja dan shine abin da muka sa a gaba a yanzu haka na haja magana da muke to Allah ubangiji ya sa a dace amma mu haja Thank you. Masu sauraro abin da ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A tuna fa ƙasa ba za ta samu ci gaba ba tare da zaman lafiya ba. Kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya. Yeah. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari.